الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا شاشة دقوة هدو rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna kan darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'is wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ihya'us sunna a unguwar kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba ku manta ba muna magana ne akan as-sana'u alal mayyiti alamar kyakkyawan cikawar mutum ya samu kyakkyawan yabo bayan ya mutu muka tsaya a hadisin da imam bukhari da muslim da imam tirmizi da imam bayhaqi da imam tayalisi da imam ahmad Allah musu rahama suka ruwaito da manzo Allah ke cewa ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu aljanna dukkan mutum musulmin da mutum hudu suka masa shaida waɗannan suka yi mai shaida da alheri to Allah zai shigar da shi aljanna sai sahabbai suka ce wa talata hadda ma wanda mutum uku suka masa shaida annabi ya ce wa talata hadda mai uku kunna ne muka ce hadda mai mutum biyu manzo Allah ce ne hadda wanda ma ya mutu mutum biyu rak suka yabe shi suka ce sun malam da sa'alhu fil wahidi ba mu tambaye shi akan wanda mutum ɗaya ne ya bai shi ba wannan hadisin sahihi ne mun yi bayani dangane da hikimar da sa aka ware wato mutum biyu ɗin da mutum ɗaya kamar yadda yanayi zai zo mutum musulmi ne ya je rayu a wurin da yake ba musulmi ba to shi ma wannan watakila ko mutum uku ko mutum hudu suke tare da shi ko kaga yawan su ma gaba ɗaya ba su wuce mutum biyar ba to in dai biyu sun yabe shi to alhamdulillah insha Allah ana kyauta zaton zai shiga aljanna a nan gurin da aka ce Allah zai shigar da shi aljanna yan uwana ba wai ana nufin yana mutuwa dan aljanna ba kuna fahimta nan yawwa zai iya yiwa yayi wani laifi yayi wata barna da Allah zai masa azaba ya shigar da shi wuta amma dai ba zai tabbata a wuta ba wannan albishin ne duk wanda ya samu wannan yabo na alheri to ba zai tabbata a cikin wuta ba kuma kun ji cewa su waye ake so su yaba kamar yadda satin da ya wuce muka karanta to yaya za mu samu yaban mutane idan mun bi Allah sai Allah ya kayyada bayin da za su yabe mu kar kai ta aiki din dan a yabe ka a'a bin Allah da kake yi shine zai gadar maka bayan ka mutu a yabe ka a faɗi alheri a ka, idan kai wannan ka samu dacewa kenan to anan akwai matsalar da malamai suke tattaunawa Allah musu rahama yaya hukuncin mutumin da aka yabe shi a fili an yi ta faɗan alheri a kansa amma a ɓoye ba mutumin kirki ba yana iya faruwa kaga mutum ba na kirki ba ne amma a yi ta yabansa amma wanda suke tare da shi suke dab da shi suke kusa da shi su sun san wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne ba mamaki watakila munasaba ko wani yanayi ko kuma ya samu 'yan baranda da suka yi ta sa a yi ta yaban shi har duniya ta je aka yi ta faɗa dan in an yabe shi kai ma ka zuwa zaka ka yabe shi ko wancan ma in zuwa zai yabe shi to me hukuncin wanda aka yabe shi alhali ba haka yake ba ra'ayi na farko cikin rayukan malamai suka ce ai in dai mutum ya samu wannan yaba tunda annabi ya yi magana duk wanda aka yi shi to kawai ya dace ko haka yake ko ba haka yake ba wasu daga cikin malamai ke na haka suka faɗa mala yaban zai yi masa amfani in dai an yabe shi ɗin to wannan wani alama ne rabo ne dan akwai ai irinsa ɗin. waɗanda suke aikata aiki na ɓarna amma kuma Allah Ubangiji ya ƙaddara sai dai a faɗi shari'a kansu to suka ce yaban zai masa amfani akwai riwaya da Ibn Adi ya fitar a cikin alkamil annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal abda lalle shi bawa sayurzaqu za a azurta shi as-sana wa satr cikin bayan Allah akwai waɗanda sai bayan sun mutu Allah yake azurta su da yabo da kuma a suturta su me suturta a ɓoye laifinsu a faɗa alherinsu walhubbu minan nas da so mutane sai su ta son su kamar nan ina magana banda fa wanda ya mutu yana shirka ko ya mutu akan kafirci wannan ba shi ake ne ana kuma musulmi kamar dai wanda yake fasikanci wala Allah Allah ya dube shi a rahama irin tasa annabi ya ce wani Allah yana mai arziki ya bashi yabo ya bashi rufin asiri a ta laifin shi sannan ma mutane su kaunace su so shi bayan ya mutu hatta mala'iku alhafawa masu kare ta ce ya rab ya ubangiji innaka ya rabbana innaka ta'lamu wa na'lamu ma yaquluna lalle ya ubangiji kai ka sani mu ma mun sani gaira ma yaquluna sabanin abin da waɗannan mutane suke faɗa ba ga mutane suna ta faɗin abu kaza akan wannan bawan Allah amma mu mun san cewa kishiyar haka ne sai Allah tabaraka ta'ala ce ushidukum ina shaida muku ina shaida muku anni qad ghafartu lahu ma la ya'lamuna wa qabiltu shahadatahum ala ma yaquluna ina shaida muku cewa wannan bawan da yau ya shiga cikin gonar rahama ta ni na yabe masa abinda mutane suka yabe shi akai ba su san yana aikata laifi ba tunda ba su sani ba sun yi yabo a kansu to na yafe musu abin da bai na yafe masa abin su ba su sani ba sannan kuma saboda shaidar da suka yi ta masa to insha Allah ni yi masa afuwa wannan wasu daga cikin bayan Allah Allah yakan ya zabe su ya ba su wannan dama wasu malamai kuma suka ce a a a ai yabo yana amfani ne in an yabe ka akan abin da kake yi abin da kake yi ne aka yabe ka to wannan zai amfani amma ba ya yi ba ka yi barna kake yi laifi kake fasadi kake yi kuma a zo a ce an yabe ka kuma ya bayan amfani suka ce ba wani amfanin da zai maka babu wani amfanin da da zai maka ala ayyi hal abin da yake babu kokwanto babu ja a kansa shine mutum ya tsaya ya aikata aiki na kwarai idan ya yi aiki na kwarai Allah ya kaddara masa masu yabansa a kan wannan da faɗin alheri a kansa to na kaga babu jidali a kansa amma duk wanda ba haka yake ba to ko an yabe shi ba Allahu alamu babu tabbas abu na uku manzon Allah yana cewa ma min muslimin yamutu fa yashhadu lahu arba'atun min ali abyatin jiranin adnayayn mun karanta wannan ko adnayayn annahum la min minhu illa khairan mafiya kusanci daga gidaje makotansu suka yi shi ba san komai ba sai alheri a kansa illa qala Allah tabaaraka wa ta'ala qad qabiltu qawlakum na karɓi zancen kun gani ko saboda anan aka ce su mutanen da suka yi shi ba abin da suka sani akan sai alheri amma ina so ku san wani abu guda ku lura da wani abu guda babu wani mutum fa da bayi da wata barna babu wani mutum fa da bayi da laifi so kowane mutum ma idan an yabe shi ai ana sa ya kan zahiri abin da aka sani to wala Allah kuma akwai wata barna ko laifi da yake da shi tsakaninsa da matarsa wataƙila ‘ya'yansa sun san yana da wata ɗabi'a mara kyau to in ma ba wanda ya sani wataƙila tsakaninsa da ubangijinsa akwai wani laifin da mu ba mu sani ba so Allah sai ya mana hukunci ko sai ya hukunci albarkacin abin da kuka gani na alheri ba wai bai da alheri ne aka zo aka yi bai yana da alherin amma la Allah alherin ne sai irin jayi akan sharrin da yake aikatawa Allah zai ce bi shahadatikum saboda shaidar ku wa ghafartu lahu ma la ta'lamun kuma na yafe masa abin da ku ba ku sani ba malai ce ilam eh, ka sani cewa anna majmu'a hadhihi al-ahadith thalatha tadullu ala anna hadhihi shahada la taftassu bis sahaba waɗannan hadisai guda uku da muka kawo dukansu suna nuna cewa wannan shaida fa ba wai ta shafi sahabbai ne su su kadai ba yawwa har mu ma na ƙarshe mu ma mun shiga ciki tunda dai kissar an ce sahabbai ne to ba wai shafi sahabbai su kadai ba bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin alladhina hum ala tariqatihim kai har wanda suke bayan sahabbai cikin mu'minai wanda suke kan hanyar sahabbai ku lura da wannan magana cikin me mominai wanda suke kan hanyar sahabbai kaga banda wanda suke zagin sahabbai wanda suke zagin sahabbai kaga ba sa kan hanyar su yawa ba sa kan hanyar su kamar yanzu hadisi ne ai da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam hadisi sai ta taftariqu hadhihi al-umma wannan al'umma za ta rarraba kashi kashi kashi saba'in da uku Mazalaci ce kullu kulluha finnar duk wannan kashe-kashen da za a rabu duk ɗan wuta ne illa wa'ida sai kashi kwaya ɗaya da ma da wannan hadisin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a samu ɗan gabar za a samu ɗan arewa da ɗan kudu da ɗan yamma da ɗan gabar da ɗan sama da ɗan ƙasa da ɗan kusurwa da jemage mai yawo ma ka kasa gane shi a ina yake shi ba dan ahlus sunna ba shi ba ahlul bid'ah ba shi ba dan gargajiya ba shi ba mushriki ba shi ba fasiki ba shi ba kafiri ba shi ba gashi gashi nan dai ma'ana abin da nake nufi duk inda ka jefa shi zai fada akwai jemagu ka kasa gane a ina suke wallahi so dole ne mutum ya fito ya bayyana a ina yake saboda qur'ani ya faɗi na ya kamata ka zamanto ka bi Allah ka bi manzon Allah alkitabu was sunna alqur'ani da sunna wa man yuti illaha war rasula ga gani wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma an an'ama Allahu alaihim min annabiyina wasu siddiqina was shuhada'i wasu salihina wa hasuna ulaika rafiqa dalika kafa billahi azima kaga wannan ai ce ma Allah ya ce Qur'ani da sunna zaka bi ka huta wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi kun shirya su waye masu bin manzon Allah ahlus sunna wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba abinda Allah ya turo manzon Allah shi shirye isar da sako ko ba kuma ne wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mumini namiji ba da mumina mace idan Allah da manzan Allah alkitabu wa sunna suka yanke hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amri wa ya zama suna da wani zabi ba zabi inda Allah ya faɗa annabi ya faɗa zance ya riga ya ƙari ku fahimci wannan magana suna da tsada manzo Allah ce duk suna wuta sai ɗaya illa wahida sai ba ɗaya to sai sabai ba su yi wato ƙasa a gwiwa ba sai suka ce ya rasu wacce ce kwaya ɗayar saboda za a samu yan cogi nan gaba ƙwarai da gaske kowa ba ya zo ya sa riga ya ce mu ma mu ne ba suwaye fazala ce ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke addini irin addinin da nake kai da ni da sahabbai na ai in ya ga dama zai iya cewa waɗanda suke addini irin nawa kawai ya shiru ko saboda Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsinka yadda manzan Allah za a samu waɗanda za su yi fada da sabon annabi za su yaƙi sabon annabi za su zagi sabon annabi sai ya ce to addini na kwarai shine addinin da aka yi shi irin wanda na yi da wanda sahabbai na suka yi to sai wani ya zo shi kuma aikinsa gaba ɗaya addinin sa ma zagin sa abai kaga automatically is out completely out ko ba ka bane yayi black out gaba ɗaya baya cikin kwata kwata shikenan ba wani dogon sharhi da dogon jawabi so wannan maganan amin wannan magana da wannan hadisan da aka kawo har waɗanda suke bayan sahabbai za su samu amma fa sai wanda ya bi sahabbai banda wanda bai bi su ba wanda yake kan hanyar su wato fil imani wal ilmi was sidiki a wajen imani da ilimi da gaskiya wa bi al hafiz ibn hajar wannan zance inji albani ba ni na faɗa ba haka hafiz ibn hajar yanke zance yace falyuraji kalamahu ko falyuraji kalamahu man sha'a al-mazid min al-bayani wanda yake son ƙarin bayani ya koma zancen hafiz ibn hajar a cikin fatul bari mala yace ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ففيه الاتفاق بشهادة اثنين وهو العمدة حديثي da muka karanta na uku in kun karanta in kun fahimta zahirinsa yace ya kawo maganar mutum hudu ne ko akwai at shahada bi arba'a ya kawo mutum hudu wanda ya mutu mutum hudu suka yi masa shaida to mutum hudu aka ce a hadisi na uku Ya ce zahirin zance wannan yana nuna mana ya zo ne kafin hadisin Umar da ya zo gabane shi ma'ana sai da aka fara faɗan hudu daga baya kuma annabi ya ɗan daɗa sauƙaƙa hukunci ko ba kamar ne aka ce har mai uku ma aka ce har mai biyu so a nan gudan mala ya ce fa fil iktifahu bi shahadati ithnaini an wadatu idan mutum biyu ma suka ma shaida yayi ana sa albarka wa wal umda shine abun dogaro wa hada wa amma qawlu ba'd an-nasi aqiba salati al-janazati akwai wata ɗabi'a da mutane suke yi wata bida'a da jama'a suke yi ana yin ta a Najeriya ana yin ta a Ghana ana yin ta a Chadi ana yin ta a Kamaru ana yin ta a Sierra ana yin ta a ina ne ana yin ta a Nijar ɗabi'ar mutane wurare da dama wani lokacin ana wannan sai dai mu dai nan dai za ka iya cewa ba ta yaɗu sosai ba amma wasu suna yi idan an gama sallar jana'iza malam akwai abubuwan da ake da ba daidai ba kafin wannan ma kafin a zo kan wannan ana idar da sallar jana'iza bayan an gama sallah bayan an yi sallah da kuka sani normal sallah sai a tsaya kuma sai kuma wasu zuwai za su sake masa wata addu'ar su kuma da ba su ma a zo a tsaye da shi a ta tofe shi da yawo ma ta yaɗe shi da yawo a zo ana ta wani addu'a ana yawa ne yawa ne yawa ne hadi ya akhi bid'a munkara wannan bid'a ne dan baya cikin abin da annabi ya karantar da an yi wa mutum sallah an gama a dauke shi a tafi da shi ba wani ware wasu ko su ne waliyai ko su ne shehunai ko su ne akar makallahu sai a ce a zo a sa albarka to malam albarka duk sallar da aka yi addu'ar da ta aka yi baka sa wata albarka ba wai sai an zo wai suna su wai ta su wai ta daban ne wai bayan noma sallah da fukara talakawa suka yi su kuma sai sun zo sun yi su daban kuma su ta addu'o'i sannan daga baya bayan Allah suna tijira a dauke makara yi wannan shi ma abu ne sabo wanda bai da goyon baya daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai abin da mutane suke sai a ce ma na fihi jama'a wannan mutumin da ya mutu me shaida ku a kansa kafin abin ne shi ishhadu lahu bil khair sai wani dan shela ko maroki ko wanda ya iya surutu da ɗaga murya ce jama'a ku yi wa wannan bawan Allah shaida da alheri wannan fa bayan an gama sallah gawa ويجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك sai su ba shi ansa shi wannan mai shela shi bawan Allah ne na kwarai bawan Allah ne na kwarai yana cikin mutanen kirki yana cikin mutanen kirki kun ga yanzu a nan gurin ana neman wai saboda waɗancan hadisan da muka faɗa ko ba hadisai mun zo mun karanta ba dangane da wanda ya samu yabo to wani wurin dabarar da suke wai za a yi wa Allah hikima da wayo sai an gama sai a ce jama'a me za ku shaida akan wannan gawa kafin ku faɗa sai a ce jama'a ku yi masa shaida da alheri shikenan sai a ta amsawa mutumin kirki ne salihin bawa ne salihun salihun salihun a ta yi kenan irin wai an dan ba da wani cin hanci mala'iku su ji a a gaya wa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala wa zalika malam yace fa laysa huwa al bil hadith qat'an wannan abun da mutane suke ba shi ake nufi da hadisin nan da muka karanta ba kwata kwata bal huwa bid'atun qabihatun bid'a ce a bar kyama ba ta da kyau kowace bid'a ma abarki ne amma wannan wato munin ta ya isa li'annahu lam yakun min amali salaf saboda baya cikin aikin magabata ku lura da aqida ta ahli sunna da da'awa ta ahli sunna duk abinda mutum zai yi shi da sunan addini to fa ana da buƙatar a samu goyon bayan magabata na kwarai su ne as-salafu salih su waye salaf na min as-sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum wa tabi'at tabi'ina kamar yadda hadisi Imran bin Husayn ya faɗa manzo Allah ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alherin mutane inji manzan Allah su ne jama'ar da suka rayu a lokacin zamani na karni karnin nan shekara ɗari ne duk karni da shekara ɗari ah. yace sannan kuma shekara ɗari da za ta biyo bayan jama'a da wannan su ma mafiya alheri ne sannan kuma wata shekara ɗari da za ta biyo bayana to ko addini ne jama'a idan ana so a nemo masa asali da dalili to ya kamata a samo shi daga waɗannan karnonin bayan goyon bayan ƙur'ani da hadisi sannan sai a duba yaya magabatan nan suka aikata dalili shine sun fi kowa kusanci da manzon Allah ko ba haka bane ba sannan su dab da wahayin suke da dumi-duminsa ba a daɗe ba to waɗannan su ne ake dubawa shin sun aikata abu ko ba su aikata ba to wannan bid'ar baya cikin aikin magabata ba su yi ba ba su ma san shi ba ko aya ce ta qur'ani mutum zai fassara dole sai yayi fassara irin yadda magabata suka fassara kada wani kurin yazo ya sha larabcin sa ya sha madarasa kawai yazo ya fassara wa mutane qur'ani yadda ya ga dama wai shi ma ya iya larabci wannan ba daidai bane dole sai ka fassara shi kamar yadda magabata su sahabbai suka fassara to wannan ita ce aqida ta kwarai ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب دليلي نبي ko dalili na uku waɗanda suke yin wannan shaida ɗin galiban ma wasu ba san mamacin ba yau sallar gawa ce kurin an kawo ta baka san ma waye ya mutu ba kawai ka zo ka kabbara sallah dan dai ka samu ladan me ladan sallah kawai sai a zo a tambaye ka jama'a yaya wani shaida zaka bar akan wannan to me ka sani akan shi ba ma san waye ba ko namiji ne ko mace ba baka sani ba kuma kafin ka bada ansa sai a ce wai ka faɗi alheri a kansa shikenan an baka kamar wani wani wani leakage ne aka baka aka ce ka je kai kaza to wannan ba shi ake nufi ba a cikin hadisin ba ayo Allah wayo zannan minhum anna zalika yanfa'ul mayyita malabani yace mutane suna yin wannan suna zaton wai hakan zai zai amfanar da mamaci wa jahalan minhum bi anna shahadatan nafi'ata إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له sannan kuma sun jahilci cewa ba su san cewa shaida mai amfani ba ita ce wacce ta dace da abinda shi wanda aka yi mai shaida ɗin yake kai shi yasa na gaya muku wancan maganar cewa ai ko bata dace da shi ba inda an masa shaida wannan za a karba akwai ta cewa akai wallahu alam ne to mala albani Allah masa rahama yana daga cikin mutanen da suke goyon bayan cewa ko an yabe ka in dai bai dace da aikin da kake aikatawa a rayuwarka ba to wannan yabon ba zai maka amfani ba kama ya dullu ala dalika قالوا في الحديث الأول 'Inna lillahi mala'ikatan, تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر saboda ma hadisin da yazo manzo Allah yake cewa Allah yana da mala'iku waɗanda suna yin magana a harshen bani Adama dangane da abin da yake kan mamaci na alheri ko na sharri Allah fa yana da mala'iku ko mutane sun faɗa abin da suka faɗa ai kuma su ko mala'iku suna nan ina fata ana fahimta so duk abin da kake na alheri za su faɗa abin da kake na sharri ma za su faɗa wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi wa Ibn Hibban ah, wal Hakim duk suka ruwaito shi wa qala al-hakim sahihun ala shart muslim wa wafaqahu ad-dhahabi wa lahu shahidun min hadisi abi huraira wannan hadisin yana da shaida dangane da riwayar abu huraira wanda akhrajahu ahmad wanda imamu ahmad ya fitar da wannan riwaya wa fihi shaykhun min ahli al-ilm lam yusamma a cikin riwayar akwai wani malami cikin malamai wanda ba ambaci sunansa ba warrawi anhu abdulhamid ibn ja'far az-ziyadi wanda riwaya daga gare shi wannan malami da ba ambaci shi ba shine abdulhamid ibn ja'far az-ziyadi walam ajid lahu tarjama ban samu tarjamarsa ba to kaga wannan fa illa ne a wurin malaman hadisi duk riwaya da ta zo ga sunan wani mutum ko ba ambaci waye shi ba to wannan illa ce kamar yadda mun yi bayani a farko farkon karatu an gane ko yawwa wa mu ya zama mubhami kenan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kul gharibu ma rawa rawin faqat yace wa lahu shahidun akhar mursalun an bishr bin ka'ab yana da wani shaida din kuma duk da wannan da rauni to akwai wata kuma riwayar daga bishir ibn ka'ab wanda abu muslim al-kajji ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin fatul bari satin da ya wuce na manta um, a magana mai muhimmanci kwarai da gaske al'umma wannan gari na Kano gabaki daya da kuma musulmin Najeriya gabaki daya muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga Musulmin duniya ko musamman ahalus suna na duniya gaba daya dangane da shahada insha Allah ta'ala da muke kyauta da zaton dan uwanmu malami mai da'awa الشيخ محمد أول الألباني نزاريا da ya yi muna fatan Allah Ubangiji ya karɓi shahadarsa. Allah ya karɓi shahadarsa. Muna miƙa wa musulmin duniya ga baki ɗaya ta'aziyar mutuwar wannan malami. Muna fatan Allah Ubangiji ya yafe masa kuma za a yi masa addu'a. Ba shi kaɗai ba akwai malama da yawa waɗanda aka kakkashe su aka yi musu wannan ta'addanci na kisa. Muna fatan Allah Ubangiji tabaraka wa ya karbi shahada su cikin su akwai malam Ja'far Allah ya masa rahama wanda shi ya fi shahara Ko kuma wasu wadanda ba ba a faɗe su ba muna fatan dukan su Allah ya karbi shahada su kuma wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana jama'a to albishir ne gare ku wannan hanya ta da'awa ta ahlu sunna wallahi ita ce daidai ba wai shakka fa muke yi ba ba wai lalame cikin duhu muke ba wallahi bin alqur'ani da hadisin manzo Allah wallahi shine daidai kaga suna ta mutuwa irin ta annabawa annabawa ta yawa an ta kashe annabawa ku duba qur'ani kulle na wayaqtuluna nabiyina a wata ayar wayaqtuluna al-anbiya'a suna kashe annabawa ana kashe annabawa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane malaman Allah waɗanda suke faɗan gaskiya saboda Allah su ma kokari ake ana kashe su haka Qur'ani ya ta bada labari al-uzama'u yuqtalun manya-manyan bayan Allah waɗanda suka tsaya wa gaskiya ba su fuskanci duniya ba ba ita ce a gabansu ba mulkin ka bai dame su ba kudin ka bai dame su ba sarautarka bata dame su ba tsoronka ba sa jin tsoronka gaskiya kurin Allah suke jin tsoro to waɗannan su ne kullum ake ta musu kulli a hanya dan a kifar da su wasu a halakar da su wasu a ɗaure su wasu a ɓoye su akwai malamin da aka kama shi kusan za ka iya cewa ana cire shi ma balwa Shi ne kusan malami a Najeriya na kusa kusa na farko da aka aka fara kashewa boye shi aka aka neme shi aka rasa shi gaba ɗaya har yau ba labarinsa ko gawarsa ba a samu ba to an daɗe ana yin ta'addanci muna fatan Allah ya karɓi shahada su Allah ya karɓi shahada su Allah kuma ya daɗa ciyar da wannan sunna gaba ya kuma tayar da wasu irinsu ko wanda suka fi su malayin al-mumaliyana masu tarin yawa wannan shine sakon na ta'aziyya ga al'ummar musulmi na duniya ga baki daya alwafatu inda kusuf jama'a akwai wani abin da ke faruwa Allah yakan kaddara wa mutum ya mutu a daidai lokacin da rana take rashin lafiya rana ko wata wannan mutuwar ta rana wato ranar da rana take rashin lafiya ko wata wasu sun canfa abin sun mayar da wannan mutuwa wata irin wata special mutuwa ce wasu a fahimtar su so yanzu shine malamin zai mana bayani a daina kambama abu matukan nassi bai kambama shi ba ana girmama abu ne idan shari'a ta ce a girmama shi sai ya ce abu na 27 wa idza ittafaqa wafatu ahadin ma'al kusufi ko ma'an kisafi shamsi aw al-qamar wala yadullu zalika ala shai? idan aka samu abin da tura suke cewa ko incidents aka samu dacewa mutum ya mutu kuma rana ba lafiya a lokacin ko ya mutu wata yana rashin lafiya a lokacin fala yadullu ala shai. wannan baya nuni akan komai yawwa kaka dauka ko wai wannan da wai wani daban ne iri ɗaya ne yawwa iri ɗaya ne wala ya dullo ala shai. Ya ce wa i'tiqadu annahu dullo ala azamati almutawaffa min khurafati jahiliya? kudiri a zuciya cewa wai wannan mutuwa da aka yi ta lokacin rashin lafiyar rana ko wata yana nuna girman wanda ya mutu din to wannan yana daga cikin al'amura na jahiliya yawa rashin addini kenan jahiliya period allati abdalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tuntunin manzon Allah ya lalata wannan tunani ya lalata wannan aƙida, na wai girmama mutuwar wanda ya mutu ranar da rana ba ta da lafiya ko wata Yau ma tabnuhu ibrahim alaihi salam ranar da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzamu ɗan gidan Mariyatul Qibtiyya ya rasu annabi ya kace kace da wannan ya rusa wannan tunani wan kasafati shamsu aka samu dacewa dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu kuma ranar rana ba ta da lafiya mutane sai suka ta yadawa a gari ina so ku lura da wannan kun ga inda girma ne da matsayi dai kaga wannan dan annabi Muhammadu dan gidan manzon Allah ne Ibrahim al-Mu'azzam ko ai in dai aka ce matsayi ne to sai a cire masa hula ko to bari ku ji abin da ya faru sai mutane suka ce yadawa a ai rana ta yi rashin lafiya ne dan dan gidan manzon Allah bai da laira ya rasu a Allah wannan bawo Allah kaza wannan bawo Allah kaza to kun ga lamarin manzon Allah in dai babi ne na aqida annabi fa baya bari da an taba aqida manzon Allah sai yayi jawabi la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya jinkirin bayani in dai akwai buƙatar ai bayani to lalle ko lokacin da aka zunguri aqida to akwai buƙatar ai bayani shehu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayani fa khataban nas malam ba sai hawan bari ba kawai yana jin wannan girajis ɗayan suruce suruce annabi sai hawan bari wa hamidallaha wa asna alai yayi wa Allah godiya ya yabi Allah daman dabi'ar manzo Allah inda ya hau bari to sai ya yabi Allah inda ya hau bari to sai ya gode wa Allah to wannan yana cikin sifa ta hudu ba ومن صفات الخطيب أنه يكثر من ثناء الله الثناء على الله تبارك وتعالى lalle safar khadibi wanda yake huduba to ya rinka yi wa Allah yabo ana son a rinka yaba wa ubangiji idan ana huduba to yayi be shi sun makala amma ba'du bayan haka ayyuhan nasu ya ku mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaquluna lalle yan jahiliya kun ga sai annabi ya ba suna da me da yan jahiliya ba musulunci ba addini dan ya saba wa shari'a suna cewa inna shamsa wal qamara la yaqtifani illa li mawti azimin wai rana da wata wai ba ta yi rashin lafiya sai in babba ya rasu to ga karin bayani to akwai waɗanda ma a jahiliyar ma cewa suke in ka ga rana ta yi rashin lafiya to wani babba ne ya mutu in ka ga wata ba ta da lafiya to wani babba ne ya mutu wannan babban kuma ko ne babba a addini ko kuma babba a duniya ko wani mai mulki ko wani mai sarauta ko wani abu haka ake faɗa wa innahuma ayatani min ayatillah da rana da wata jama'a ayoyi ne cikin ayoyin Allah Allah ya kawo rana ne da wata dan ku dade yadda akwai Allah da duba girman rana an ce tafi duniya girma duniyar ga baki daya ranan nan da za a je kanta to tafi duniyar girma da baki amma ka duba yadda Allah yake sarrafa ta tajri li والشمس تجري لمستقر لها يتبي ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كوا ده hanyarsa تيتن رانا دبان تيتن وتا دبان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ranan nan jama'a Allah ya yi ta ne dan ku gane akwai Allah sakon da nake so gane kina wato in ka ga rana ka yadda akwai Allah wallahi malam babu baturan da yake sarrafa ta babu shi ba wani dan adam da ya isa ce tsaya ta tsaya ko ya ce yau ba za mu ganki ba dole sai kin tsaya babu kusa da ita ma ba sa iya zuwa sun yadda da wannan amma sun ki su yadda cewa akwai wanda ya halice ta eh amma wata suna shiga kamar yadda wasu suke faɗa Allahu alam yawwa ka duba da haske guda biyu ne rana haske wata haske amma hasken rana sai aka haɗa shi da zafi hasken wata kuma aka hada shi da me da sanyi wani lokacin farin wata ma buge ka da yawa wai sai kai mura ka duba wannan hikimar ubangiji to da rana da wata nan da kake gani suna zuwa su tafi wannan ayoyi ne ma'ana alamomi ne na samuwar ubangiji kura so suna yin rashin lafiya suna ciwo suna wane ne bayi da alaka da mutuwar wani ko rayuwar wani kurin Allah ne ya ga dama yake sa su taban bincike na zamani ya iya cewa in abu kaza ya faru abu kaza ya faru shine ake samun rana ta kamu ta rashin lafiya wannan wani abu ne daban amma dai ba wai dan wani ya mutu ko wani an haife shi ba abadan kun fahimci wannan kada a rataya aikin Allah da shirka a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kita la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi hmm. walakin yukhawwifu Allahu bihi ibadahu Allah yana tsoratar da bayansa ne dangane da wannan wa inna ma huma ayatan min ayatillah ai su su biyu dinnan ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji wati adi wala li ayati yukhawif walakin yukhawif يخوف bi ibadahu fa idza ra'aytum shay'an min ذلك idan kun ga wani abu na daga rashin lafiyar rana ko wata fasda'u ila zikrihi wa du'a'ihi wa istighfari ku firgita ku zabura ku je ku ci ambatan Allah zikiri kuna ambatan ubangiji tabaraka ta'ala bisa hanyar da ya dace sannan ku yi ta roƙon Allah Allah yi muku ku rinka yin istighfari saboda Allah yana sa rana ta yi rashin lafiya wata ma ya rashin lafiya dan a tsoratar da ku a tsoratar da ku idan rana da matsayinta za ta yi rashin lafiya ita ma ba a batta ba duba wata me yayi shi ma ba kyale shi ba to ni ko kai fa ina akwai wani wanda ya isa zai ce wai zai wa Allah karan sai ko wani ya ce wai shi ya fi Allah ha ko wai sa'an Allah ne a mutane ba san Allah ba ne ba rashin sanin Allah shi yasa ake gatsali wa ubangiji amma inna rabbaka labil mirsad duk wanda ya faɗi magana ga ubangiji ta gatsali ta rashin kyautawa ya gamu da Allah a nan duniya kafin lahira ku ta yi istighfari ku ta addu'a ku ta roƙon Allah wa ila sadaqati wal itaqati was salati fil masajid hatta tankashifa ku ta sadaka ku ta yanta bayan ku ku ta yi ku ta yi ku yawaita yin sallah masallatai har sai wannan rana ta yaye ko rashin lafiyar watan nan ya yaye to kaga wannan ya ba mu amsa karara kar wani ya mutu yanzu dan wani babban mutum ya mutu sai a samu dacewa ranar ba ta da lafiya a ranar sai a ce ba ai dole tunda wani ya mutu ai dole rana ta rashin lafiya eh tunda dai wani tunda kaga rana ba wata ta samu rashin lafiya ai wani ne ya mutu a'a ba wata alaka yawa ba wata alaka inda wani yana rasuwa dan rasuwarsa wani abu ya faru irin wannan to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa to amma Allah bai yi ba wannan tana wani mutum hada siyaqu multaqatun min jumlati ahaditha sukutuha fi kitabin li bi salatil kusuf mala yace wannan lafazi jumla ne daga cikin hadisai da na koro su shine sukutuha a cikin littafi na salatul kusuf mala albani yana da littafi mai sunan salatul kusuf yana da kyau ɗaliban ilimi su mallake wannan littafi dan yayi bayani dalla dalla dangane da sallah da ake ta ainihin wato rashin lafiyar rana ko wata da irin bidiyoyi da kurakuran da mutane suke yi wanda za a gane wanda suna ta bayyana takallamtu fihi ala turuqiha wa alfaziha na yi bayani dangane da ainihin wato wato hanyoyin wannan hadisi da lafazi thumma jama'atu fi akhirihi khulasataha fi siyaqin wahid da karshe dai na hada na samari shine kulasa ya taɗaice zancen wato a siyaki guda ɗaya wa hadha alqadr minhu wannan wani bangare ne na abin da na rubuta a wancan littafi din wa jilluhu fi sahihaini wa sunani mafi yawan ainihin wato a a a waɗannan hadisai da suke magana akan salatul kusuf wato suna cikin bukhari ne suna cikin muslim da kuma sunan in an ce sunan sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan abu dawud sunan ibnu majah waɗannan su ake ce da su as-sunan kun gane in an ce as sahih kuma ana nufin bukhari da muslim to shi yasa malaman hadisi suke faɗa kuskure ne abinda wasu suke cewa wai sihahu sitti ka san ana faɗa sihahu sitti sihahu sitti wai suna nufin bukhari muslim abu dawo da tirmizi nasa'i ibnu maja wai sihahu sitti ba haka bane ba sihahu sitti ake cewa ba an gane ko bukhari da muslim sune kadai aka ce sahihai amma abu da. tirmizi na sa'i ibnu maja an gane ko waɗannan a iya samun sahihi a ciki a iya samun da'ifi a ciki su kaga bara a ce da su siha alal itlaq ba to sai ake ce da su as-sunan guda biyun su ne as-siha sahihaini sauran hudun kuma as-sunan kun fahimce ni wannan yana da kyau saboda za ku je wasu ko malamai ko wani a bayani yana cewa wato sihahu sit jama'a me yasa malam albani ya kawo wannan abu me yasa a ƙarshen wannan babin ya kawo magana akan yin sallah a nuna cewa idan rana ta yi rashin lafiya ko wata ya yi rashin lafiya bai da alaƙa da mutuwar wani ko rayuwar wani yana so ya kore mana wannan itikadi da mutane suke da shi na takadisul ashkhasi tsarkake dan adam barkake dan adam barkake dan adam dan adam idan ya samu wuri yakan tsarkake dan uwansa sama da ka'ida yakan faɗi maganganu waɗanda suke ba daidai ba ne a kan shi kisa duk kofar da za ta kai ga tsarkake wani mutum a ta ɗan wani mutum ana wanke shi to shari'a ɓoyewa take ko toshewa take saboda daga nan ne mutane sai su zama suna bauta wa wani a zo a wayi gari a cewa wani ma baya zanabi kuma alhalin annabi ya ce kullu bane adama khata wa khairul khata'in tawabun duk dan adam ba wanda baya kuskure amma mafi alheri a cikin su shine wanda idan yayi kuskure yana toba. so ku yi taka tsantsan dangane da tsarkake mutane ku faɗi abinda mutum yake da shekaru. yanzu in gaya muku wani abu guda yanzu malaman nan na ahlus sunna duk da aka je aka harbe aka karkashe su misali wallahi malam da malamai ne na bid'a ina tabbatar muku da biki za a yi ta yi ana ta yadawa a ce ai waɗannan waliyan Allah ne ai waɗannan kaza ne ai ta kawo na soshi ai ta ƙari da ƙarya da gaskiya amma a aqida ta ahlus sunna ko malami yayi mutuwar shahada cewa ke Allah ya karɓi shahadarsa sai a ce shahidun insha Allah sai an ce insha Allah saboda lamari na mutuwar mutum da kuma yadda lamarin mutum yake yana hannun Allah ne dole mutane su taka tsantsan ba a yanke hukunci akan wani a ce wai wani garanti wai shi dan aljanna wata ranna na Aisha wani yaro ya rasu sai aka zo wuciya da gawarsa kawai sai na Aisha tana tare da manzo Allah sai ta ce sallallahu alaihi wasallam sai ta ce amma wannan yaro ya ya dace dan aljanna ne usurun ne ma min asafir aljanna ai tsuntsu ne ma cikin tsuntsayen aljanna tana gama faɗan haka annabi ce wa gaya miki wa ya gaya miki wa ga miki ka ji fa kai to ina ina ina ina waɗanda ake cewa sun mafa annabawa ina masu raba mutane ma aljanna jama'a garin nan fa aka yi ta yanka mutane tikiti ba ana sayar musu aljanna na ji dai sun yi shiru masu raba aljanna ban sani ba ko sun daina ne ko kuma saya ake yi Allah kawai mutum ba zai ce wai ya baka aljanna ni dai na san alhamdulillah yanzu samari matasan yanzu da suka karanta addini suke zuwa karatuttuka na ilimi wallahi ba za su taɓa yadda da wannan tunani na cewa wai wane Wai yana ba da aljanna ba an yi fa a kasan nan kawai mutum ya zo ya same ka ya shafa ma kanka kawai ya ce je ka yafe ma kaji kaji ko gashi ko gashin ka bai isa ya aske maka da in ya shafa hannun ka ba amma wai waje ka kawai an yafe ma je ka maka akwa subhanallahi alazim hasbunallahu wa ni'mal wakil so ya kamata a aqida ta ahlus sunna ta ka san ake komin kirkin mutum komin salihancin sa ana cewa insha Allah muna kyautatawa da zato kurin ku shiru wani ba Allah cikin sa bai yayyaki yayyaki yayyaki ina fatan kana fahimta har yazo ya mutu sabai suka ce tab wannan mutum ya dace ya dace saboda an da su ya kashe nan ya yi nan an sare shi an masa kaza an masa kaza ta wannan dan aljanna ya yi har ya zo ya mutu wazala ce kalla wallahi a'a yace ni na gan shi a cikin wuta kula da kyau kula da kyau na gan shi a cikin wuta saboda me akwai wata riga kwaya ɗaya da aka zo yaƙi ta ba a raba ba a ganima ilallaba ilallaba i ɗauke ta da aka zo rabo ba a raba da ita ba ta zama tasa mazala ce Allah ya nuna mun shi a cikin wutar jahannama an ce ga can rigar ije ya dauko ta a jahannama ina waɗanda suke rubda ciki akan kuɗin talakawa ina masu kafe biro su tare naira miliyan ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai biliyoyi da biro kawai mutum yana zaune a ofis mai AC yana buga shi ya yi rubuta ziruka kawai zai ƙara a duk wannan yaƙi yake a kashe shi ce annabi ce wallahi na gan shi a wuta saboda riga riga riga burdatin galla ta Hukumanta da faɗin Allah wa mai bi ma bima galla yawmal qiyamah haka wani bawan Allah shi ma suka ga yana ta jarunta yayi kaza yayi kaza yayi kaza aka da hada Allah ne annabi ce dan wuta ne ina buga muku misali ne irin waɗanda wai za su ga zahirin mutum su ba shi tikiti yace dan wuta ne ce to wani sahabi ya ce to ni kwana ga aka yi wannan mutum ya zama dan wuta ya gama yaƙi ya komai ya komai an ji masa rauni an masa kace kaca bacin rai ya same shi kurin ya dauki takobin su ya da takobin haka kawai ya rubuta ciki akan takobin ya kashe kansa da kansa to annabi kuma ya ce duk wanda ya kashe kansa da kansa sai Allah ya yi masa azaba a wutar jahannama alkawari ne duk wanda ya rataye kansa sai Allah ya sa an rataye shi a cikin jahannama duk wanda isha sha guba mazala ya ce sai Allah ya kawo masa guba a cikin wutar jahannama ita sha duk wanda ya je ya daure wuyan sai shaƙe kansa haka inda za a yi mai azaba a kiyama yana ta daure wuyan sai yana shaƙe kansa a cikin wutar jahannama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so ya kamata mutane su yi taka tsantsan kun fahimce ni gabar magana ta goma ghaslul mayyit yanzu muka fara shiga cikin ainihin littafin wankin mamaci ina ba wa hukumar masallaci shawara a nemo mana kayan wanke gawa dan za mu wanke gawa ne a aikace yawwa a aikace tintinin tintinin mun samu gawawaki da suka bada kansu a nan da yawa wani ma dattijo ne da furfarar ya ba da kansa in an zo za a wanke gawa to shine gawar so jama'a an dade ana yin karatu ana bayanin wankan gawa amma bari mu yi shi a aikace kun fahimci wannan so za a tanadi sabulu da kofi da likafani da teburin da zamu dora da komai da komai ba za mu zuba ruwan ba dan kar mu jika masallaci amma za mu yi shi a aikace dan so nake in mun gama kowa ya iya a zo a maka mutuwa ka zo kana ta abin nan zan samu ya wanke mu gawa ta abu mai sauki babanka ya rasu wanke kayanka babanka ne ɗanka ya rasu baya ta je wani wuri ba wanke kayanka matarka ta rasu sa ka su daiwo maka ruwa a tafasa ruwa ka wanke kayanka ko ba ka bane ba ba sai mutum ya je yana raba raba kaman ka je ka nemo wani dan bid'a ya zo maka bid'ar ma a wanke bare da gaske ka san wani wani karatu wankan gawa ake ya dan ya ilu ya damda ya ilu ya sarba ya ba wani ba karatu wani karatu wankan gawa da wani kiran wani gawa wani aljani ko na ka duba ana wanke maka gawa ka ana maka shirka ba a cuce ka ba shi sa ina so na gaya muku wani abu wallahi malam ku rubuta wasiya malam ka rubuta wasiya idan Allah ya dauki ranka ka yi kokari a yi maka komai na sunna kawai ka ce baba in Allah ya dauki raina amin irin yanda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanka irin na ne likafani a yanka ma irin na manzan Allah su je su tafka ma wani uban rawani da wani da wani abin nan wani waya ya rusu haka aka ɗebo rawani aka ya ke ka ce wani ba sarake wa za ka je da rawani ba wani wanda yake ka me za ka yi da wani rawani a yi abin da annabi kun fahimce da kyau ko yawwa na waje kuma ba ku da matsala tun daga projector kuna gani dan farawa kai zan na san yanzu za su je mun lokaci ina jin ana kuskus kuma bai za matal mayyitu wajaba ala ta'ifatin minan nasi an yubadiru ila ghasli malam yace idan mamaci ya mutu jama'a duk wanda ya mutu wajibi ne ga wani bangare na mutane su yi maza maza su gaggawa wajen yi masa wanka ana mutuwa abin da ake so a fara yi shine mai wanka amma al-mubadaratu faqad sabaqa dalilu fil fasl ath-thalith maganar yin sauri da gaggawa wajen zuwa a wanke mamaci wannan mun yi bayani da dalili a fasali na uku a matsala ta sha bakwai fakara ta ha wa amma wujubul basli wa li amri sallallahu alaihi wasallama bihi fi ghairi ma hadith wajibcin a wanke mamaci annabi ne umarni ya ce dole a wanke mamaci kar wani ya ce sunna ne a ya shi akai shi haka duk wanda ya mutu sai an wanke shi malam kuma ya kamata ku sani wanki wankan ilimi ne wankan ilimi ne kuma ba gado ba ne na akwai wanda suke zuwa a ah, yau shekara arba'in da biyar gidan wani su suke wankan gawa kawai sai a je a ɗebo mutum bai taɓa zuwa makaranta ba ba aya ba hadisi ba komai bai karanta irin wani littafai na akamu da ba bai karanta littafan hadisi da suke magana akan yaya ake wankan gawa a shari'a ba tunda akwai babubuka na fikihu akan wannan kawai wai dan wai baban shi yana kawai an bashi gado shikenan kawai shi ma ya ji ba dama ne da an zaki ya fashi guri ya zo zai wankan gawa ko ba abin da ya iya ba za mu yadda da wannan bal ilimi ya zo da haka za a yi aiki ne da ilimi jama'a yawa ku rinka yin aiki da ilimi ku huta kar ku aiki da jahilci ko duniya da ilimi ake aiki ba da ba da jahilci ba Allah ya bawa yan gargajiya hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil alladhi naqatuhu wani bawan Allah ne yana cin irami wala taguwarsa ta taka masa wuya ya fadi taguwa ta taka masa wuya a ya faɗo da kan taguwarsa ya faɗi kuma wuyan nasa ya karye ana kawo shi manzo Allah ce ihsaluhu bima'in wasid ku wanke shi da ruwa da magariya sauran bayani shi insha Allah sati mai zuwa abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa da rangon subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh